Daga dukkan alamu kawunan matasan Najeriya ya nuna alamar rabuwa domin sun kasu gida-gida suna ta zanga-zanga kullum a babban birnin tarayya Abuja. A yau ma dai an samu wani gungu a cikin matasan a ƙarƙashin tutar Good Governance and Change Initiative. sun fito sun yi nasu zanga-zangar inda suke cewa suna goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Comrade Tijjani Abdulmumini shine ya jagoranci zanga-zangar. Asali abin da muke yin nan muna kokarin mu kira hankalin matasa da Najeriya ga baki daya akan abin da wayansu suka fito suke maganganu akan maganar rashin lafiyar shugaban kasa. Shugaban kasa muna da lafiyar shi. Ina da yana samun lafiya kuma wannan maganar ciwon nan ya riga ya rubuta zuwa majalisar dattawa ko da yadda dattawa sun tabbatar da wannan tafiya rashin lafiyar nan da ya yi wurin karban magani ko kuma gurin asibitin london saboda haka ina son mutane najeriya su kwantar da hankalinsu in har allah ya taimake shi ya samu lafiya zai dawo lokacin da ya kamata amma kada ce mishi ya sauka ko kuma ya dawo ba dole ba da maganar dawowa ba saboda lafiyar shi shine abin da yake mafi mahimmanci a gare mu shi yasa muke kira da mutane mu Najeriya kasar nan tana zaman lafiya kuma wanda ya baiwa ya zafi din kuma ya rike kasar nan yadda ya kamata dan haka ba abin da za ta da hankali bane kasar nan na tafiya yadda ya kamata kowa da kowa na aiki matakan tsaro koma da koma na nan a yanda ya kamata ya kasance me ya sa kuma za su fito kuma suna irin wayannan ababa ba abin da muke so ba kenan ba abin da muke kira ga matasan Najeriya da kuma dukkan Najeriya gaba daya shine dan Allah dan Annabi a ba da haɗin kai a masa addu'a Allah ya kare shi da lafiya babu wanda ya wuci wannan rashin lafiya kowa zai iya faɗi rashin lafiya amma shi da ya faɗi sai kuma mutane su kama kira cewa lallai sai ya dawo ko kuma ya sauka ba zai yiwu ba kuma ba haka muke so ba a bangare ɗaya kuma Yau kwana hudu kenan da masu zanga-zangar Buhari ya sauka ko kuma ya murabu suka ci gaba da zaman dirshan a dandalin haɗin kan ƙasa ko kuma Unity Fountain da ke Abuja. Daidai a dai yanzu shine ya jagoranci wannan ɓangaren. kwana casa'in da udu ya bar kasa wani yanzu har ana roken shi ya bar milki ai lamarin nan abin mamaki ne yana ba yan gida mamaki ba kadan ba in dai wannan mutumin duk maganganu da ya fada cewa yana da gaskiya yana da menene yana kaza da kaza ai bai kamata ma a ce muna nan mun roken shi ya bar milki ba bai kamata kwata kwata ba abin da ya fi daukan hankali a lokacin da ake ta kiraye kirayen Buhari ya dawo ko kuma ya murabus shine cewa ya wuce kwanaki 90 yana neman lafiya a kasar waje to ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadar a game da haka ga barista Ibrahim Tukur El Sudi in dai tsarin mulkin Najeriya ta alif ɗari da casa'in da tara da duk gyararrakin da aka yi gyara na farko wadda aka yi a ranar goma sha shida ga watan julai ta dubu biyu da goma da kuma gyara na biyu wanda aka yi ranar ashirin da tara ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma to babu ka'ida na lokaci da shugaban ƙasa in baya nan shi kenan sai a ce ko ya sauka ko kuma majalisar ta ce ya tafi babu wannan babu shi Yaya mazauna birnin tarayya ke kallon waɗannan zanga-zangan ne? Ga mai magana na farko. Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta BLC na Najeriya. Abin da zan iya faɗa a nan ne, na yi matuƙan mamaki da za a samu wasu 'yan Najeriya da za su fito suna to korafi kan wato rashin lafiyar wannan bawan Allah. Ko da ka ne, idan ya samu lalura ba ma ta rashin lafiya ba, ko da ta gazawa ne bai kamata ka fito kana irin wa'annan maganganun ba ni sai ina ganin wato kana yi ne da ubangiji wanda ya naɗa mishi wannan wato cuta sunana balaraba muhammad usman ai sai da lafiya ake komi baba buhari ya zamansa har sai lokacin da ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sauki ya dawo ya ci gaba da harkokin da yake na shugabanci majalisar ƙasa da fadar asorok sun mayar da martani cewa suna goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari ko da zai yi shekara ne yana neman lafiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.